واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين idan wasu daga cikin musulmai suka yi ido biyu da wani kasuwanci ko wani wasa sai su watse su tafi zuwa gare shi su barka ya kai wannan manzo kana tsaye akan mambari to ka ce da su ya kai wannan manzo abin da yake wurin Allah na sakamako akan aiki na kwarai ya fi alheri akan kasuwanci da wasa waɗanda kuka fita zuwa gare su Allah shine mafi alherin masu azurtawa